وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف عاجل بين والنام أرتعد والنام سيبنا السفاج الصبا يبنا السفاج الغوندا كنت والنام سغل صنغوتهم سم صفاج القوى كنت والنام خلغل كنت والنام فصنغو والنام دين بوا والنام سنكان لننا yẽ soab n kãnde wẽnna do wẽnd sẽn me ne ne me yã soab n me wẽnna zãag ne menengo yẽnda loogr koore d maanda ka set n tabende d sũ-yã la d selma soab ka be sẽn tũud ne hakɩɩka n telge ra la wẽnde wẽnnaam yɛla a yeelg m n tar ka bena pa tar paga pa tar biiga b tar nung sẽn taaga b tar yees n taage yẽnda loogr poore le maanda ka seto tɩ zug-soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba ya lem yaa wẽnnaam tu tʋʋma ko tõnd na n na pʋʋs sã n tɩlga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tõnd tʋʋg maa ne sɩda la malgre hal n tag n tãaga yɩ niinã rolb raare wẽnna fãa loogr poore ninga taab sallam sẽn la la albarka n kõ taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna mun na maaned fãa yel barka na leer pʋʋsda wẽnnaam bark wʋsgɔ naam nina le d leb n seg taaba wakat kãngã pʋga n na n le kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã n na n sõs ne taaba ne wẽnnaam gafa d kot wẽnnaam tʋna zilgr laafɩ d kot wẽnnaam tʋna yigl laafɩ d kot wẽnnaam tʋna yɩlgr a nira mun kõdɔ d kot wẽnnaam tʋna yɩlgd yõ-yãng kõdɔ wẽnna paasd fãa yɩl seg n sõngo relle zaam d sõsa ne taaba suratu taha n tɩg n yalse aya pistã la yopõe zĩigẽ n yikr rũndã aya pista la niigin zĩigẽ wẽnnaam sẽn yeele id auhayna ila ummika ma yuha relle wotone n ket n yaa kibare n ta tõkre ne annabi musa rogma alayhi salatu wassalam rell wotone wẽnnaam wilgdame tɩ wakat nina tõnd wẽnnaam sẽn wa n maan ilham la tɩ tɩ lemsgɔ togsmã wã sẽn yaa annabi musa mã wã bũmb ne tõnd wẽnnaam sẽn lemsa bũmb ne tõnd wẽnnaam sẽn lemsa rel tɩ bãngdbã wilge tɩ kã yaa ne wala aya kãngã pa wilg tɩ yaa wahi n yi wẽnnaam nengẽ wa e, annabi musa ma wa nengẽ ye yaa lemsgɔ yaa lemsgɔ e, tɩ wẽnnaam lemsa lame e, tɩ yaa wala me zĩime tɩ tagsa wa waazgu n bala tame yik n tʋm sagl nina wẽnnaam wilg woto bãngd sãn leb n wilgame tɩ yaa wala wẽn pʋgẽ la sẽn zãmse ya eh, tʋʋm nina eh, wẽnnaam sẽn sagla t'a tʋme a ne biiga eh, t'a yiki n na n sɩd tũ wẽnnaam saglla rɩk yɩme tɩ bãngdbã koɛ sẽn malge pʋga annabi musa mã wã a pa yɩ nabiyaame a pa yɩ nabiyaama wala imam ibn hazm sẽn kẽng koɛɛg nina zugã bala imam ibn hazm yẽ tika aya kãngã yetɩ annabi musa mã wã a yɩ nabiyaam pɔka bala wẽnnaam yeelame id auhayna ila ummika ma yuha wahi me fu wanin nin fa ya ma rele eh, si kanga bangar ba ga me ti pa wahi eh, ya lem so eh, wannan me sen lem sa ayem poka ti me se ni kni wannan sala imma ti ya zam hado imma ti ya so ko la lem so wa ta me yike en to wannan sala rel annabi musa ma wa me yori, la ayariha ayariha tɩ ban sãnda leb n yeele te aya zahat dẽn le ma wa yʋʋlla ne ma wa me tara tõkre a ani annabi nuh alayhi salam rẽlle san n na n pʋgẽ a roomẽ wã na n mi kam mikame tara tõk ne annabi nuh alayhi assalam rẽlle e e, ya sabab bõe n wa n e, t'a fir'auni yiki n kʋʋr pendo Eh, bale ya kun pele sakoba wane eh, wannan lemse annabi musa mawa eh, tarik annabi musa nin vali sapoga ndekan lok mora poa nda yele to wannan tilaga yi na ko moyinga toma rel bangar ba wuliga to saka yibo yel kanga zego pipiwa wuliga me ta fir'aun menga ayini wenga sanzin tenganga zego nama me yi yinam ya na wengo so dille eh, fir'aun ya ni san zeka menga eh, tenganga zugo eh, la le ban kuyi sama wa to tore akwila sama wa to tore ka sama kanga nya ka sama kanga nlubi rella sun lubu ramba ya bani isra'il damba bani isra'il damba sẽn yɩ da n da so ni soolmã pʋgẽ ba ma ya ni ya alse sai ne wala misira rel le firaun da yon kabamba n yemdado e te to ninsã sẽn to tʋʋm Bam sẽn zẽkd me sẽn yɩ tʋʋm ninsã wã yaa bãmb la b rɩkd n loog taoore tɩ b tʋʋm wala tʋʋm bãmb boodo e zĩig ninsã sẽn yaa wala pãng tʋʋma n yaa keelem zĩig fãa yaa bani israɩl dãmbã la b ra yõkde n kẽesd beene n e rel bãmb sẽn da be bani misra soolmã pʋga pa neb sẽn tar waoore pa neb sẽn tar zẽkre sẽn yel wala misra pʋgẽ wã ye rɩk yembã sã tɩ bani israɩl dãmbã me e bãmb me ra tara gbas rãmba Eh, ba me hinda rikti a fado ba me sun da rifado ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ga kan ispo masa kibarin bebe ne kibarin bebe ne hun gidi ti saya ne wala yawlum zaman poa bigin na waroi biga an na lanan la na yi yɛɩne a na yi annabi ibrahim pinnuwa ya bani israil roma pʋgẽ bɩ kan na n ne labiga han yiki ya biga nan yi sababo Ti misra naamã sami ya yaa firaun naamã masã misra naamã na n na n rel tɩ bãmb me ra tar kiibã kãnga e tɩ be a ibrahim ga rãmbã pʋga tɩ b ra wata sunri. noogã e ne wẽnnaam sẽn bo e ti bãmb yaa neb sẽn pa ne n zɩsdgɔ b yaa neb sẽn yaa ne n faase la bãmb me ra tara gab kãense n tɩ b paa sãn mik tɩ na n ã na n woglgame wakat n na n wa wa bala tɩ wẽnnaam fãagba n yi sã yĩnd wala bõe n yi nanga pʋga rel bãmb tar la gaf man n karemd n wilg taab woto karemd n wilg taabã pʋgẽ masã n kɩba ra wa n fãagame kɔ kɩba ra wa n fãagame n ta kɩb tɩ yɩɩmã kɩb tɩ yɩɩmã me la a fɛra aun fami ko kɔ yaa misra yẽga rel bam la kibta kwa rel bam wa paama ma kibare ti bani israil damba ab tara gaframba la gaframba be kibaren bebe wunigide ti bigin na waro la bigin han doye anayi bani israil penno la bikanga na yi sababo n sam bam ro bam bam na ma ro yi na yi sababo lu bam ringa kwa na ma Eh, rel bãmb me sẽn paam kibara woto masã wã eh, bãmb me rɩka kibara n taas taaba eh, kibara sẽegda yeene masã kɩb tɩ yɩɩmã ziig me yaasa tɩ kibara tar sẽegre rel la kibara sẽegdame la pa tat naam n wa kɔ pa tat naam wã ye rel le kibara tara sẽegr bala n tar sẽegre hal n wa tɩg n ta a firaun kug zĩidba wa n ta a firaun kug zĩidba yẽ me minisa wã masã tɩ bãmb me paam kibara wotone rel bãmb sẽn paam kibara bãmb kolgame n lik naab tobrẽ n walem naaba ti bani israel dãmba sẽn be zama na ka kawa arab ga faramba pʋga kibar kibaron wa bene la kibara ala ta je so sama kibaran be bene wilg ne ti bi n na waro wa la bi kan na yi sababo t'a firaun ma halke ene e la kibara ti ban bãmb ra tara noogo taab sũuri e la wa ga me ti taban me e le ban me pa mi kibara bãmb yaa tele tɩ bãmb zẽk yella tɩ ta naaba rel wakat kan la firaun me gese a ati yell la sɩd kasanga yel-kãsenga firaun na n sagal masa dal fir'aun ko sagalle bani israil ko magilli hando ti ya bilibli fa babko hando fa ti ya bilibla babko sa ya bi pula man wana babbase le kum dibilwa eh, saram ka ko ba le fir'aun mana wana a fir'aun kelen ge same nan forum wai zama to tore en eh, na man wana nan sai eh, te nga pon ko te kenda on voye hede parwa par hantar ko fa bam taraki bari pagã wa pagã sẽn tar pʋgã n yaa bani israɩl kɔmbã pʋgẽ bãmb tara a kibare bãmb la bɩ mi wakati na a sẽn <clears throat> na n dɔgɛ a sẽn dɔgraare b na n waame n wa reebi peelga gese n sã n yaa bɩ ribl bala b kɔdgda lame n sã n yaa bɩ pugla tɩ b rɩk n bas neɛma la b loogẽ rel firaun maana wãna firaun gãlga woto n na paam n gũusi n yi bõe n yi kiba nine sẽn paam n wʋma kiba nina sẽn wa tina yi sababu tɩ eh, na n ma sabab tɩ yẽnaamã sãama yaa yẽ leeme sẽn maan wãna leeme sẽn dépãndda menga n eh, rel eh, ya n yaa kibara yembr sẽn wa n sã yẽd wala gap rãmbã pʋga sun wilgi sababu ne sẽn tusa fir'aun ta yi n maan wãna tɩ sẽng bani israɩl koamba koobo la riwaya tʋʋm wa n wilge <clears throat> riwaya tʋʋm n wa n wilg masã tɩ fir'aun menga a gan da gan n zãmse a gan da gan gãag wa n zãmse tɩ bugum mun yi. filistin bugum yi bai filistin man wana n wa kẽed misra le bugumã yaa sãnga a sẽn wata a sãamda misra rota fãa gilli misra roo-wa roo fãa gilli a rɩtame la rit rɩt misr yẽmba kɩb tɩ yẽmba la bani israɩl nebã ba basda bãmba bugumã pa rɩtb kɔ a rel le yẽ wã yaa sãmsdɔ sẽn dat tẽeme tigsa kuus yɩɩdme tɩ b ges yella võor kɔ rel la zĩiga sẽn vẽega firaun me bola en boola bõe n yẽ me bãg bʋgdba kɔ boola bãg bʋgdba n tigsba n wilgba n yẽ sẽn gãan yʋʋng n yẽ zãmsã d nina a sam hada rata maana lilla ko fe ilam sam hada sugu ti tɩ sam same tɩ bu mu yi filistine n maan wãna n tog bãmb zamaana sẽn yaa misra la mari tabam za sa ko bu mari tabam za sa mbahar bani israel neba la rit bam neba n basd bani israel neba ko rel le ba bo bãg bʋgdbã me sẽn kẽendame me b tʋm b tʋʋma rel bam wa wulga naaba a yelle mes ton hin ya yella yelle sir ya yelle ya biigin nan do ya biigin nan do la biiga nan yi bani israil pe no la biiga nan yi sababo an sam fo nama bi kan san do fo pa de ben tan nam ya se yin na wa sam fo nama rel wakat kan la fir'aun ya e a sam mi kem te le ya wuto ya boy nan ki ma ti am ba hab kom dibli wote keng tawr menga bi wo bi hin do ti abi ni fa bo kwa bi wa bi hiya bil bi fa bawko la ba ko bulu wa ya bi bulu palit na amwa bi bulu palit na ami rel ya bil bila rel ya bi bil fa bɩ b baan wãna bob kodge la sã n yaa bɩ puula bob maan wãna eh, bob base rel wotone n yaa riwaya sẽn paasd yiib soaba sẽn sabab rãmb ninsã sẽn kɩ t'a firaun yike n kõ sagle tɩ b maan wãna eh, tɩ ko sã yẽnd wala bani israel kom-peelsã bɔ leb n paasd yaasa n mikame tɩ kosg n da rãng n kose anabi ibrahim kosgo n da rãng taoore bele misra menga a woglgame ne nanamse yẽ nanam wẽense bele menga ringa ko ya nama min ring wal tõnd meŋ bool tɩ na naama ni sa fa zin be no wa yi na nam sẽn ya na-wẽense fãa yɩɩ nanamse n yaa kɩf n dãmba n yaa ne wẽense bele y fãa ta tɩ anabi ibrahim tõnd wilga yĩndaarẽ yã a sẽn maan higra yɩ baabel ne ya para sara en kin filistina a hanzin filistina a sẽn wa yi na n yɩ n maan higra wa a wa misra awa wa misra relation wa ta misra wa na abdi ne sanna be rinu fir'aunu wa na kan la handa bawo annabi ibrahim paga ni to moyenga na kan da bawo annabi ibrahim paga sara ni to moyenga to wannan zaraba wannan zaraba la wuli ga yel solma ta paton won ta paga ni moyen ko a paton woye in ta paga ni moyen ta ge masa a tiyan wasiriya yele yen pokanga a siriya wannan yen poka zikan eh, masala ban dikke hajara n tɩ yɩ kũuni tɩ b kell n kõ a nabi ibrahim ne bãmb menga sẽn yẽ wẽnnaam yel-soalem toor-toore n yell pʋgẽ wã kɔ tɩ b kell n kõ a nabi ibrahim la mi kam a ibrahim me kosa wẽnnaam a nabi ibrahim me kosa wẽnnaam ne wẽnnaam sãama b naama kɔ ma, wẽnnaam sãame b naama bala yaa nanam sẽn yaa na e, wẽnse n e, kosga me eh, ti anabi ibrahim gaf rãmbã pʋgẽ masã n eh, kibar waabe tɩ biigr n na n wa roge eh. la na n yɩɩ bõe ba na n filistin koamã pʋgẽ n bal ko n boon tɩ Jerusalem, nan yi na n yɩɩ beene la biigã n na n yɩ sababɔ wa sãama firaun na na naamã fãa ko kɔ rɩke mas t'a firaun sẽn zĩgu masã n yẽ beera been pʋgẽ kɔ yẽ beera been pʋga ti sagl la wa to tɩ vɛɩsd zĩig wa zĩig fãa gill kɔ la ta tall la wotone tɩ b ko ma kur kompenda kur kompenda e eh, wa mi ka masati ai kompenda pang tana wo masa kom dibli kalebe kibti yimma masa bam leben zo sa. nti ya fir'auna mun ga fir'auna ya aryan wale ba yelle arbani israel himbe tun zamanan ka wa masa ab kom dibli yo pang le ba to kom dibli balakete ko kom dibli yo fa ka hamdam nin kele ai bam ye ko kumla rel san pa jesan malak yella a tʋʋm ninsã tõnd sẽn zẽkdame kada n basd n pa tʋmde tɩ yaa bãmb n deegd n tʋma nanga tʋʋmã fãa sẽn deegd n tʋmd wã tõnd sã n pa gũusi tõnd n wa ree tʋʋm na toore tõnd pa na wa yãb ribd sẽn na n tʋm yaas wa tõnd n na wa lebg n dee tʋʋm na yaa sẽn le tʋmd n kɔ rẽ la firaun sẽn le gesa yaasa n rẽ lame t'a leb gese n gũusi yẽ na n dɩk na kẽnd nin kɔ la a firaun yeele sã n mikame tɩ yaa woto na n yɩ yʋʋmde n bas yʋʋmde yʋʋm e, kãng wa yʋʋm kãngã sã n maan wãna b sã n kʋ kom libli wa vẽere b basdame kɔ vẽere basdame tɩ vẽ n watɩ tɩ b leb n kʋ yaasa rel le bãngr wilgma a nebi haron sẽn na n doga yaa yʋʋm nina b sẽn sugsd yʋʋm nina tɩ ka la n kʋ wa a nebi haron dog yʋʋm kãng pʋgẽ a nebi haron annabi harun yẽ rogbe yʋʋm ni neb sẽn maan wãna b sẽn sugsi tɩ b ra kʋ kom dibli wa annabi harun rogme tɩ annabi harun paam n põse nabi harun põsem la a musa yoom nidã b sẽn kooda pʋgẽ la a musa rog ye aya bana pa na wa ba be yẽ yaa wẽnnaam meng n na n gũ wa yẽ yaa mogisa wa wẽnnaam dat n wilga a firaun ya tɩ wannan sẽn da ta yi tikai ka ye da ta koi a roga ni ne hun ko da bala la musa rog yan bayan pa yã la harun su su ga yom kɔ yero ga sugu sugu yumde en balen yene ngwa ya musa an porte wannan man ta yina biyam kai yero bana biyam wa la yawa ya nabi ya ma wannan nan ko yele mako e taro wakati na after auna min hun koda la wakati hun wiyo ga poa la annabi musa roya ma wari ka poa en gumuda poa la gumu neba en solo da menga te voyisra pour en fa yili abkelam babang tatara poa qatolum bangdar ba yenta ta tara poye halan tikanta annabi Musa sunan dogo annabi Musa rogo me et mawa wa pa mi asan na ne annabi Musa yi to wakat kan masa la wannan kwen lem so kasun wa mawa woto wannan lem so wa mawa wa masa taman wana eh, ta gese man wa kofr budu ya wa fali budu ndik annabi Musa n sagalga bene ndika lu mo ko ya ni nila

wala duni na me fo hoto to wa me me da fo hoda to non ko rel wakat kanga anabi musa ma wasaman wana e sam pam ko lo ranka e te yawa ko ofra ya wa valis ndik annabi musa ala be wa mpara e me zakara yawlo yega ni le ko zaka zakã yɛgbre niila koom rel zĩig sã n yẽege a rɩkda koglga n lob koomã pʋga yaool n loe koglga ne wĩire n zãad wĩire masã roogẽ wã masã tɩ koomã kẽngd ne koglga zĩig sẽn zare la a lebgre yẽ rata ned sẽn na wa pɩɩg yãnde n dɩk kɔa la pa ratɩ n base eh, tɩ wa tɩ tɩ n koom n looba tɩ ned pa yãnd wa yẽ data e eh, ya ned eh, yãnde n dɩke la yẽ sã n tuus tol n e bas yaa tõeme tɩg ned pa yã tɩ koma kell loone wa rel eh, eh, la woto zaabr sã n wa ta t'a leb n taka bũmb yaasa n yẽsma biiga n solg n gãan zĩig sã n yẽ yaasa bala zakã pʋgẽ la sẽn kuiida la t'a le loba mogr n wa yaasa ned sã n wa tɩ pɩɩga yãnde yẽ la wotone sã n pa yãnde zaabre t'a le take la wẽnnaam tʋʋmdã masã la wẽnnaam sẽn dat yeel nina n yɩta a wa n vẽega beoogo n yĩ muiirã n pa sebe n yĩ muiirã n pa sebe sẽn loba yaa ay loogame wa koolg loogame yẽ wa n take zaala yin ta kan ta aye mu ya wi ma habal ko ko la yelo ko masa ta ya sun masa e, ya wannan mun da tiye ni nan yi nan yi rel wannan je ka Musa na ta man wana n sakal ka fira au nuwe san na ko moyinga fo ya nin koda fo bi mbarad bilibila ay e, bu re kan na tele bon wayi ngosiyim e ne fo la wayi sababan halak fo la wẽnnaam dɩka bõe musa lebn tɩ saglga bõe a firaun nuge n rel yella yikl n yɩ wotone n rel bani israil dãmbã bãmb wa wa yã yella a tɩ sã n yaa sɩda kʋʋba yaa wʋsgɔ rel la b gese tɩ wʋʋge n na yele tɩ bãmb me wa paam neb sẽn na n ket n tʋm neb tʋʋmã wã n kõ tɩn kɔ n yẽ la firaun sẽn da base tɩ b kʋʋr la basd bõe la basd yoomde bõn bãngdbã sãn na waa ne taaba n wilgi ti sã ni ne wala kooba b fir'aun ne sẽn da ko kom dibli wa paa naama gũusg ye pa mm. yetɩ yaa wala naama gũusg t'a paama kɩba tɩ biig n na wa rɩɩga naama ye bãngd sãn da yeelame tɩ yaa sẽn nata n na n koms bani israɩl dãmbã bale bani israɩl dãmbã ra tara foɩgr bala misra t'a get masã t'a b ra sãmba sẽn ha sãn wa lebg zab tɩ yaa teegrme bãmb pa na n tõog bani israɩle bani israɩl tõe n tõoga bãmba lebg n dee naamã n dee tẽngã masã ren kɩ tɩ yẽ ratã n valemsba yẽ ratmã sã n kʋ komdibli wa tɩ pãngã saam basba tɩ ket n yaa bãmb bala n so tẽngã n govɛgd nim kɔ yaa bãmbã n sob tẽng kɔ yaa yẽ wã wãne tɩ yẽ ket n maan wãna tɩ b kʋʋr komdibli wã kɔ rel bãngdbã wingdame tɩ koe kãng yẽ yaa woto la a pa malga gilli gesg n be beene e bale kʋʋba yaa nengã yiibu kʋʋ wa yee wã ya yi na mala guhuri la kuba yi wame ya gani wala abrawa ta ba ta ban patuwa ba yi mai rizin da meko to wannan muni alqur'ana fa wannan bai to bai falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ya wastahyu nisa'ahum yan fanya yom yaqub ko anabi musa sẽn wa wa sida sẽn wa wa waa firaun n yi wani wẽnnaam neng wa anabi musa sẽn wa wa wa anabiyaam wa ka to a firaun yem tɩ ku kom dibi wa sa ninsã sẽn kõsd n na anabi musa wa tɩ b koba bõn-yĩngã tɩ b ra paam pãng tẽngã pʋgẽ yi b ra wa fʋɩɩg tẽngã pʋga n wa pam pam na wari yi na mai le tɩ firaun yetɩ ko koba yin ta masa bani isra'il da mamin yi wana qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana yan fanya rilin nan ya yi ko min qabli an ta'tiyana wa ya tauti musa min nan faro abra ko da bam kum dibilo ko la musa ho wa poro be asa sibgara ke tambe mi ne son ko ban boye bam zain damma to bra pamun fuye ko eh, rilin o me bi ya kwaira eh, ko kan ga men tar panga rilin ko ba ya ne bu eh, a wuda nana la le ban gungur ba manan le wa panga wo tu sin lubi ne nga yibe kwa to yeme e to yeme ti abiga na wa yike ataka yende na ma to yeme me ti ani ngui ma bala na wa ataka nde na ma ko la fir'aun da ataka da sin se yibe fa o ko da ka la ko ka ki bende na ma la ne fa gile kelin ba yin ta a an ko ko an ko e. le wonna mi le masa id auhayna wakatɩ na wonna am sẽn wa mane e ilham ilham me ya we e ya wale mu so buud ko e adam bi twen zin bala te bum ta so yam wa wa ta yik ni ta so ta so ya ta so ko to be te ya wa ilham ko e ya wale mu so ko pam le mu sa ko ila ummika nto fo mawa annabi musa ma wa masa ma yuha bumi ton san le musa imma ti ya ta so imma ti ya san zam se inya wannan mi le mutwana anikdi fihi fi tabu wani yelam tarik annabi musa lobe yayne koolgã pɔgɔ, naana koofra pʋga ya valise taabut ya sunduk t'a rɩka n tɩ ning bõe valiisã pʋgẽ maan wãna n pagbe fakre fiihi rẽ poor n ba maan wãna bale loba yaa fel yammi mogra pʋgẽ ya mogra yaa bʋg niil bale niilã e pasa bõe misra soolmã niilã kell n pasa tẽngã wotone n gilg-gilg e tɩ ma, nemã sã niilã a ket n beeme niilã e kom pa koet la ye la ye niile ket eh, eh, n beeme niile b tar n kooda tɩ niile kɩremsa na mikame tɩ ka koodb n be be tɩ yaa wala zĩida tɩ b yãkd bala n maan walgdẽ n maan ne tɩ yaa rɩɩb bal kɔ bãmb me wẽnnaam sẽn yols bãmba yaa rɩ kɔ la niila 60 pourcent bɩ suuda a bee suudaan soolum wʋkɔ rẽn kɩ tɩ suudaan a ne misra zooda tara pãn kɔ pa zaba taabe yãmb na mika sudaniyãmã wʋsgɔ sẽn be egipte n vɩɩbe n tʋmd b sẽn date n pãbd egipsiyẽmbã la zabr ka be bale bãmb zoeta b sã n dãmbba b sã n pag la egipt na n namsame kɔ bãmb sã n paga egipt namsdame le paasd yaasa egipt meng pa tar koob zĩn ye tʋʋm nina bãmb menga sẽn na n paam n koom paam rɩɩba b pa tar tʋʋm kãng yaa biisre rɩkɩm tɩ bãmb kẽeda ye bãmb kẽeda sudan n wʋkd sudan tʋma n kẽeda misra n gãlgdẽ a pʋta zĩiga n paamd n maan zẽedo rẽ kɩ b tɩ zoorã tara pãn kɔ sã n sẽn deeme pa na yɩna na kɔ tɩ b kell n gam taaba rel niila sẽn pas tẽngã kell n maana wãna sãn nemã sã niile ket n beeme rel le niir kãng pʋa la wẽnnaam saglga annabi musa mã wã fo ya yɩsda biiga la ya yɩsdame neb na n wa reeg n pasa na n wa reega n kodge rel tɩ wẽnnaam saglga t'a rɩk biiga n tʋm wotone فليم فليلقه اليم تمغرى ملك النبي موسى انت لوبيا بالساحل كل قوقا مسا كل قوقا مسا إيه، نيت نايا ندا مسا انديكا يا اخذه عدو لي تريك النبي موسى مسا يا ما نام به وعدو الله للي يا موسى به يملا فرعون فرعون يا firaun به للي bɛ la lem yaa anabi musa ريل بانغ بو yẽnde تي bãngdbã wilgame tɩ koglga sẽn wa n fir'aun na mari ngwa ya kom puli la hanya kofra sunduka valisa ya kom puli ndabe ko ma ponde madan ko ndabe ko ma ponde la bam me hinman wana e, bam me hinya wa e, e, valisa bam me hinkelen de kawto mumna papa ko papa ke sampa asia tawri ya boy ya fir'aun paga asia le tawri tɩ b taa n dɛglge koomã pʋgẽ la tõnd me yãnde n dɩk n wa tɩ b tɩ pakẽ yã tɩ b pake mik tɩ yaa wẽ yaa bi-pɛɛlg n be be yaa bi-pɛɛlga n sagbe la eh, b na n maana wãn to yaa bi-pɛɛlg la wẽnnaam bũudmã sẽn dãng taoora wẽnnaam yetɩ wẽ wa alkaitu alayka tõnd wẽnnaam leb n loobame fo annabi musa yaa mahabatan minni nonglem sẽn yi maam wẽnnaam nengẽ tɩ wẽnnaam ke tɩ ned wa ned sẽn da yã annabi musa yɩta la nonglem dol ko fura han pa ko to eh ase ya hinya musa bala non nongolam kin bala non nongolam kin wannan amin ke to nongolam be adam bi so sun ne annabi musa bale am non wannan nongolam am kin sa non nongolama ne la leban kin nongolam ani bonna al sa fangille le la ase ya hinya wa bala ayel mati bikanga bum patensi bikanga aneerem la ra sannam ta yirawo rel bikanga ya biigne ton me hinda wubi e eh, won me rabo me fir'aun ne yenda rom da kabe la yaotin me hampa ma ya erkelen zaya ti tun me tawa nafton be wo a tun me wa nafton be wo miti na yelle na yelle e fir'aun me e, yi me hinge ha e. ya po don wore ata non e te bo ta lawa e. ya po nda tawa ma mi fata tul som ne bla eh ya ko ni mi ye mi va ya yo kun ko do bala e la fo ye to la ta me wa ai bo rike yamba ye bi lele ya ya ya ni ma kasanga annabi musa zuwe yõ ya neema kãsenga bala yõ ya zarb zĩiga ya ballg zĩiga tɩ wẽnnaam kell n yolsa anabi musa n põsga wotone tɩ asiya na man wana wãna e na n kell n e musa e t'a na n yɩ biiga n bɛɛ ne hal n tar n tãage firaun sẽn wa n deega n ninga na wã zugu n zĩig deeme ne a musa man wana gada toɛɛngã n tak gada firaun toɛɛngã n tak n eh don ada han ta kun goso bala nan za ba mewa firawun hin gesa ya wa sa da ku balko ya wa sa da ku bo e taratan da nan shirba na yelle ala tan nan shirku annabi Musa e rel te paga yele e, e ya yawa aya ma nan pa weka ya e ne ke ta um, atom moto e san le banda ta men nan ban ta ya ma pa weka ya e futai ma nan da e exame bu ko futai ba wa salama in salam jilli ane bu bai abu sale en de galai toore nge se a nan deke asandik salma unigum ta yama wekame la sandik usala ya eh, fo me ta yama na nan pa wekwa rel fil aun sir kemi ta bana man examen ngwane boye ngwane salam jille la ngwane bu usala ya ni wen tek teka ndega la biiga tawre anabi musa tawre rel anabi musa ane wennam dabla wennam korrogo anabi musa ri ka bu usala bu usala la man wana la rikya pa ite ah, na pa tosfo rel busa al kang la hi sababo um pam zang ya musa zilimda rel wonnam yel ya ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna annabi musa lebon wubiya ala aini ne ton wannan nin ke so da ton wannan musugo ton nan musugo ton nan lebon an wana on ko lo fo o wubude wayne dal woto no fa ya wannan nema asan neme ayi mazugo ya annabi musa ripo nan ta wannan yawon kon kibar masa e ko lo asan wan lo yele sẽn da loe me tak zaabre yi ma biiga yibe wota leb n dɩk n maan wana, le e la wa n maana wãna wa n loba koom wã yĩm n ke lo lo n loogmã sã e, la wakat kãngmã sã mikame sã tɩ anabi musa tõg foka n boond tɩ mariam binto imran yẽ me y'a mariam binto imran n e yaa yẽnda maan wana yẽnda pʋgẽnde sã yẽnd wala bõnd koglga n get n ko ya tɩ valisa n get koomã ko kɔ yaa ãn soab n na n dɩka wa ya ayi na tiga ne man wana ndeke le wana mete eh, it wakatina tamshi uhtuka fo ton po ka son wan kende man wana ngun ko la ntiga ban ko la hanke atiga ban ga sanke ya fir'aun zakun wala be ya fir'aun zakun wa labe relle wakat kan absin dike on pakmi ti abi pelga eh, nabi musa wan singa ya balla wa singa ya balla midi bi pelga san wan ya balla ya ko mun ta arata bun arata yin sango ne ya naam zaka masã firaun kɩɩm tɩ b tigi pagba fa. Ya fo me wa taa n maan wãna yaa fo me wa taa n laak La biig sẽn bala n teese la wẽnnaam harmame bĩisem wa bĩisem fãa gilli sẽn yaa pagba pag fãa gill bĩisem ne a nebi musa san n wa, wã rẽ la sẽn yiisa sa fãa ay pa reegde n wa n yiisa fãa ay pa reegde n wa fãa pa reegde te tõ pɔkã masã yẽ me be be ne ngun n get b masã la tõn pɔka yeelb ya hal adullukum yɛlla yẽn pa rab tɩ toglg yãmba ala man yakfuluhu ne nina sẽn na n koglga biiga n kõ yãmba la yɛls na a wugu tɩ yaa sõma rẽl yẽ wa yaa malg naab n da rata yaa woto bele pakb lame wa yẽbra namsdb lame pa tara tɩ pakb lame rel bãmb datame tɩ wẽnnaam sẽn dat na n wilga tõogo rẽl leeb na n maana wãna b na n le leb dɩka musa n le leb saama annabi musa na le leba yɛɩne a na n le leba nengẽ rẽl tɩ b yetɩ bãmb dãana wãna e bãmb datame t'a na e e n pɛɛga b masã na n pɛɛgba tɩ b rɩk biiga n pʋga tɩ yẽ na n kẽng masã n tɩg n kẽa ma wa nengẽ ma wa me solga menga tɩ yaa wa a pa tar kiba nibii baa yentãag ye paa biig ye yaa wẽnnaam me n maan yẽ me woto bal kɔ ya wannan mai mani da mana hilin mutu bala ko bihin watan ya bun an wani ne ne yin hamdan kɔ. rẽd tɩ b na n waan wãna tɩ b na n wa lebse anabi musa amma tɩ yẽ na n yik n yalse ne biiga yẽsengo rel yẽ na n leb yẽsema biiga n kɔba la bee na yiri bee la a be zakã na yiri t'a bee na yiri n wubda la ma wã paamda zãab sõma la paamd malgd sõma n tata kɔ ne yẽ n get biiga me yaasa yaa ye relgd sẽn leb n wa relga la nafa kõbg toor-toor sẽn le wa paamdãmbã wa yaasa mikɩ yɩ na yẽ na n yella bala yaa yẽ la yellame farajanaka ila ummik to ton annabi musa ntogo ma ya kay taqarra aynuha bunin ta pam ni fmaari pam ni fmaari wala tahzan la la liban pam su sansi ne sun mai su san ka be ka be wakat fa ya tabiga ni sun wakat fa ari kada bi wana in me ma me san pam ya tabi wakat fa yi gar ka be su san ka be ya sun watan la yilla ko an watan fane ne lai lai in ya yi ne mo sib ne wa qatalta nafsan lel to wannan tin gara ne annabi Musa zugun masa annabi Musa zubi ni ya ne maram ko to to ri wannan sun ne mai annabi Musa wa qatalta nafsan annabi Musa fo ku nyoro wai fo ku nyore yayi ne e Egypt sul ma po da ta ti annabi Musa e, wa yi e, man wana tinga po gidi awan tan ya yin ne da yi fami wa pon ne da ya ya bani isra'il ne da yi ani kibta hanza ba kibta me ya fir'aun mo yi fami ya egyptien manyara la kibta ko tabta taba e wani na mera ko musa pan e rele yin yabi yiban ke ba bala e han ta na fasgo to bala awi ba wele ka tabwa ne ban ke tab to na wele ka bala an fasgo to wa kibta han ke no tuluwa wannan boye bodo ya hankelin kile wato a ah, ti yõ me lebga yel wa lebga problɛm wa bala yẽ kʋʋ yõormã ha wa la eh, leb n biigame leb n yaa firaun zakẽ wa la Yin yẽ n kõ ne nina wã yaa firaun zakẽ wa la eh, a ramaan wãna la a beya rel la a beegame masã a beegame tɩ yõ me leb n yaa sũ-sãama ne annabi musa annabi musa sãama sun sũuri la a lebsa meng wẽnnaam nengẽ tɩ wẽnnaam yaafa wẽnnaam yaafa la wẽnnaam leb n baan wãna wẽn leb n yool sã a yemba rel tɩ yaa neema a to ya yaasa wẽnnaam sẽn nema. tɩ musa na n maan yi yẽ yɩ musa a zo in zoe n bas bõe misra n zoe n kẽng madianmã sã eh, bale a wa n paama kibare tɩ tẽngã rãmb yõgendame kɔ tẽngã rãmb yõgendame b yãta taaba n dat na n wa maan yẽ dole n yẽ n kʋa ratã wa kʋʋn dolame tẽ me na n maan me na bawo baoo masa masã wa tẽ me yi n zoe misra n na n yɛ kẽng yɛɛne n madian ya annabi soaib tẽng wã n baoodã meng kɔ baoodã yõor na'am rel wẽnnaam yeeleya wa katalta nafsan fanajainaka tɩ tõnd wẽnnaam põsg foo tõnd wẽnnaam põsg foo min algame n yisu san pʋgẽ la yɩɩgrã pʋga bala musa ne yella sẽn yɩɩ nengẽ tɩ yaa yẽla sababɔ tɩ yõorã yãka kɔ la tɩ wẽnnaam wa fatannaka fotona tõnd wẽnnaam leb annabi musa zarbg yasa. tõnd wannan zarbã fo annabi musa zarbgɔ tɩ bãngdbã wilg zarbgã pʋgẽ a yembre la bõe la yẽ mengã sẽn dogye yʋʋm nina b sẽn maan wãna b sẽn kooda yʋʋm nina b sẽn kooda kom-libd wa yʋʋm kãng pʋgẽ la annabi musa rɔgyã yẽ wa yaa zarbã yembre a yiib n soaba yaa yẽ sẽn kʋ yõora tɩ wẽnnaam kõsga yõ me la yaa zarba yiib n soaba a tãab n soaba yaa wẽnnaam sẽn zarb yẽnda a ne bõe a ne sãanda tɩ yẽ kẽng mad yaa tɩ san me eh, ned fãa mi san sãanda bũmb ne sẽn be a pʋgẽ eh, san pa ned sẽn pa yi n kẽng wala zĩig sẽn zare eh, tɩ yaa wala so-togr sẽn wʋgem yẽl fo bãngde sãan vũor kɔ bele yaa nang meng menga n be beene ko fo pa mi neda ned pa mi fo fooba la mi hori bo yubu fo mi bo yo ya yel men ya yel tak taka zele o mere azar bo wonnam son zarbe e annabi musa alayhi salam na le betan passe eti ya na son saba e ya zarbe wonnam son zar fo ma et fo ku kibti wo ti kibti men ne da ya fir'aun la kun alabi en o fa ya zarbe kun bo to tore yel wonnam eti wa fatannaka futuna

rele ke ngabe inte zinni anabi shuaib rabe be ne anabi shuaib kelendira tanan zinni ne eh, ne azake la dik alkaune tanan ge sa rumsa ga rumsa ki suwana ki sa wai asan pid spiga be ne yenda la san pidi boy naman de ka bi pule yimon loye furun ko rel mu fãa yɩl yaa bõe alabi musa zugẽ la a tẽegda fa labista fi sinina fi ahli madian summa jita musa le wakat bʋgɔ a sẽn yi madian masã wat yɛɩne n wat misra tuur sayɩna la rel aya la summa jita ala qadarin le pʋgr fo musa le waame wakat pʋgẽ n zems wakati tɩ ne tõnd sẽn fo ma masa, ala kadara masa ya wakati tɩ ne sẽn zemse tõnd sẽn handa te nan n tʋms ma, tʋʋma tɩ fara aw nengẽ fo wa wakat kan pʋgẽ bala ya musa ya fo anabi musa wastana'tuka ad mam le n tũusa fo anabi musa mam le musa fo anabi musa le nafsi ne menga rɩkɩme tɩ ahli sunna waljamaa loɛɛgã pʋga yusbituna lillah sifatu nafs na maanna wãna da tabdẽda sifo sɩfo ne yaa yore sifo bale yõore sɩfo bala wẽnnaam yel wastanatuka nafsi. mam tũusa fo annabi musa nim menga rel wẽnnaam tũusa bõe annabi musa ne a menga yaoor n yetɩ idhab anta wa ahu kenya fo no mabiga fo no mabiga ya anda annabi haaro annabi harun bi ayati ne ma wannan yel solama mu'jizat ya yel solam wannan son kwen ya wala rasara la san lebi ya wala nuga asan ningida ma ka tengre yiti ya lampawa e bama ya yel solam bama ya yel solama yibo wannan son kwen lele ya ne la wannan mele idhab anta wa ahuka bi ayati wala taniya lai rawatigan pa min kiri rawatigan pa mi valam sogo fi dhikri ma wẽnnaam yʋʋra tẽegr pʋgẽ ye maam wẽnnaam yʋʋra tẽegra bala yẽ yaa yãmb raoodɔ yẽ yaa yãmb zab teoogo yãmb na n tõog a taka firgaun n tõoge y sã n bas pa zab an islam do fa gilli wẽnnaam yʋʋra tẽegre ren kɩtɩ sheikh islam ibn taimia b ra wilgame t'a sã n vẽeg beoogo n pʋʋs fagira n kell n zĩnna zĩigẽ wã n maan azkara a na n zĩnna be hal n tɩg n tãage wĩn-ligã sẽn na n puke n tat wala midi t'a ket n zẽa sẽn zĩig wã kɔ tɩ min soka yaa la fo n pa toogf noora la yetɩ yẽ toogaa noore yẽ n zĩ maan zikrã yaa ad yaa yẽ la yõorã meng rɩɩbɔ yõorã paama pãnga yẽ menga paama pãnga ne wẽnnaam yʋʋra tẽegrã kɔ ren kõe pãnga t'a karengã me sẽn tall pãnga ibn taymiya karengã a pa tar biligr sẽn tõe n bilg kɔ pa tar biligr sẽn bilgr kɔ bala zĩig pa kell yẽ sẽn pa kẽ kɔ zĩig pa kelle yẽ sẽn pa kẽ ye filo wã sẽn wa n na n karema mantɩka ne falsafa wã filo wa filo wã wẽem wa n yeelame yaa est ce que neda menga pa yẽ wala a karem yãm a sã da kẽ wala baabe a sã kẽ wala baabe wa mater buta sanke yam ye nam tapami bu moto ti sampanye a sanke tafsira baabe yam tiye nam tapale bu moto ye bele ibrahim ta sampu la sare la zinigi da majlisa la sar sampu se nsa la e ibn taymi zinidi tafsira karango A ye mari la be karamre aya ye winni ga lu tamta po magriba te majlisa yikne boto aya ye tan la be karamdo la majlisa na yikane re la ko pana liban pas ko wẽnnaam sã n da boonlame tɩ ibn taimia maana tafsɩɩre a gʋlsa la gilli tɩ yaa tafsɩɩre ga fo bõn la yaa mujalladaat sẽn kõ bãng n sõdkɔ la yẽ mengã pa maan wãna pa kẽbe a pa kẽ tafsɩɩrã baabã n wall wa gafo tɩ yaa ka gaf ye a rɩka tafsɩɩrã pãngre n kõe karen-biisã wala imam ibn kasir imam zahabi ibn asakir bãmba e yaa karen-biise a rɩka tafsɩɩrã pãngre n kõ ibn kasire tɩ ibn kasire tafsɩɩrã pʋga a yaa imam kãsenga la yẽ menga sã n wa na n gom tafsɩɩrã pʋga ah. e yaa wala aya rab ninsba bãngdbã sẽn yõs taaba tɩ koɛɛsã pãb taaba tɩ pa ne hum ya sɩd hum ne hum pa sɩd n welgd wã ibn taymi kẽeda beene n kɔ bee ma hala ibn taymi zĩig kɔ la kẽ pa wala ayata ne sẽn yaa vẽelga la ibn taymi gom ye yaa sẽn wat n tɩ sɩd lebg yelle ibn taymi kẽeda beene n kɔ rɩkɩɩme tɩ wala alqurana na huwa wɛɩngẽ wala zĩig sãnda sẽn wa alqurana pʋga tɩ na huwa wẽmba get n tɩ yaa wala zãnga n yaa wala tudgr n be alqurana wã ibn taymi tara gafo mujallad kamil n lebsd na huwa lʋga wã wẽmba n tusb n lube wũn tɩ pa mi bãa la ya arab yina min zilim pon ko mun yumti apakel zinga asam a apakel zinga am pakin ibn taymi me sankaram aya bibum mun pa fahami alwitta me mal sujudu yad allahumma ya muallima adama wa ya mufahhima sulaiman يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني تسعين يلوتو يجد الفتح من ذلك أبام da باكري a paamda pakre n aaya ra pʋgẽ wã kɔ rel bãngdbã yõs taaba bãngrã pʋgẽ wã la wala fasãngã pʋgẽ wã ad yaa wẽn-zoɛɛgã kɔ yaa wẽn-zoɛɛga yaa wẽnnaam yʋʋra tẽegrã rel e ibn taimia a ra tẽegrã wẽnnaam yʋʋra wakat fãa yelle yaa zikr la a tʋʋmde yaa wẽnnaam yʋʋra podb la a tʋʋmde kɩɩme tɩ yẽ zãmaanẽ wã a zãmaanã moẽ fãa konga pãnga bale pa tõe bãmb meng kõoka se tõnd pa tõe yã ya e yaa b yiis bãmba rãmb n wa tɩ b maan deeba lubba tɩ b sũur puugi tɩ b yetɩ tɩ paga a tara bãngrẽ ya sɩda la pa tar zogde ya yã tɩ paga sã n tall t'a leb n wa yi bãmba rãmb maan wa n na n leb n maan deba a sã n yɩɩ segba n me yaasa pa tar sẽn yet ye tɩ bãmb me loe tɩ b leb n yetɩ b leb hĩinã a pirisiõ wã tɩ b le lebsa pirisiõ wã yaa woto ba leb n teeme vɩɩ kɔ hal n tɩg n maan wãna hal n tɩg n maan kaalem pirisiõ wã pʋgã pirisiõ pʋgẽ leb n teeme wa n tɩg n maan kaalem la yaa masaal bõe fur kaoobo fur kaoob masaal bala n kɩ tɩ b n teeme tɩ n ke pirisiõ a yõo tɛk kɔ bo ma ya bo furu ko bo, furu ko bo ne la n ko funi na ora ta bo ibn taymi neng ya yaa ta jumhura hiya yaa maliki yela shafi'i yela hanabila wa na ka ta ma tɩ furu ko to a yi lam ko la fu naoora tã saab furu wone ya kao yaa talaq lba'ina yẽ ne a wilga taab ko, wonen kɔ bãtɩ bãmb sõtame t'a ya talaq lbid'i aya bida ay na ga ta ba gil wakata ye majlisa ye zinga ye ya bida a la furo kaw te ibn taymiyyah te lai te ya ye mballa mane para ke tun to en leb sabi tabram ne te ibn taymiyyah so ko bange wannan fa da putin roso le ibn taymiyyah le biya fu so yam fu da ya azkar ne ne be wa subhanallah wa ya wana pistalata walhamdulillah wana pistalata wallahu akbar pistalata bo le to sam fu ya Nsa, sãn n zĩnd ni yetɩ alhamdu subhanallah salasan wa salasin <laughs> subhanallah pistã la a Ya yaa yell fo n Bi bɩ bɩ pita la tãabã gilli fo n yeela <laughs> yaa yell fo n yeela wa rẽnd sã n yetɩ m kao n pag fud noorã tãabo n kao la fud noorã tã yaa yell fo n na na wa nan pa tãabo wa a yell fo n nan yeela kɔ yaa bõe tɩ subhanallah pita la tãabo ya yen biya yi biya pitan lata ta ya yen le bon na yele wo del to ile le sala me wo lo sanda ta men nan kawuya ya fo yen me anti talik anti talik anti talik fo ya ne tan kawfuri fo ya ne san kawfuri fo ya ne san kawfuri we lata ba yin ya ta bi fo kawo masa yin ya ta ba lo fo kawo ya wa saba ki mi ta mazhaba mu yim tikin yik ta tabul a pawo mu bala pawo ban ta nok imi te mi an te kan para ni masal kan ga batab tikan paka prison wa ata kelen be prison wa te prison le ba ko prison le ba dawa zinga prison le ba karan zinga timbe be wa wi ma no ko yire be bi yinga nde ga karan go nde ga bangari lele mte me wi ma be kelen tikan man kalan prison ko ya bangida eh, lele wona man fa sal sango ella eh, ya wini ya yura na mi wura tiyara ala tiyara n'a mi wura woso woso to wannan tiyara yi musayibaka wala taniya fi dhikri yi ba kene musa ne mai ne annabi harun ila fir'aun a fir'aun ne innahu taga bale fir'auna atuma men zum tadaga azuma men zum tadaga azu tuma me nti yi adam bi lim tadaga zinyige abale ya adam bi wo bale bonyinga fir'aun bula sobon numun kwemenga ayela mate ana rabbukumul a'la ma am la yam sobhan zinke yawm it yawlunga tadaga wai يو أنت زوغة تدغ مسا إنه طغى ما علمت لكم من إله غيري من فمني ينبا سبغزينا تو تسام فمامي مثل نبالين هي تو توكو يا نام مين مين يا نام إتا أبناما أبتل بذكركم نعم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له كن يتغيي لي يا قولا لينا ومس يا يولي يولي gom sẽn yaa gom-bɔgsgɔ tɩg n yeel yɩlãare yaa laallahu yatadakar bũmb yĩnga tɩ tõe t'a tẽege tõe t'a maan wãna t'a tẽege a ne yãmb gom-biisã gom ninsã sẽn na n wa be wa a tõe n dɩkame n tẽega a meng kɔ lebsa me wẽnnaam dẽngẽ a w yasa ka rɩba a yɛɩse wẽnnaam sɩbgre t'a sã n kell n paa kɩfenemã pʋga la pa paa tʋm tɩ zong tɔdgã pʋgẽ rel woto la wẽnnaam saglge annabi musa ne annabi harun alayhi salam qala la bi yiba na yak taam yeel masa annabi musa ne annabi harun rabbana ya for soba wẽnnaam innana a tõnd yaa nahafo tõnd ya yɩsdame bela firaun yaa yel ko tõnd ya yɩsdame yaa an yafruta alaina ne a rãng tõnd ne sebg n nananda tɩ tõnd nan pa taasa tõnd sẽn wa ne bugu nina wa yaa na kõ wẽnga tõnd tõe n taam meng t'a pa kelg tõnd nanan ko yaa sebg n nananda nan rãng n sɩnga tɩ yãmb yaool n tog bũmb ne sẽn wa ne yãmba yẽla bõe an yafruta alaina a na n dãnga tõnd sɩbgre t'a wota na n pa kelga bõe le tõnd menga wã ne tõnd ya yɩsda rɩk koe ĩnna nahafo an yafruta alaina aw an yataga kare ba paase tʋm tɩ zong tõdga la tʋm tɩ d n sã n la wẽgda paasgɔ a tõe me n paas wẽgdo ne tõnd kẽnda sabab kɔ a tõe me n zong tõdg n paase waa sẽn tõe le paas wẽgba me yaasa n la yaa tõnd sẽn kẽng beene wã kɔ قال لو ان عمي لبي بمسا النبي موسى ني النبي هارون لا تخافا اي برايسي رايسي انني ان ان لا يسي انني معكما ان ما من نعم، لا لغما يمي لا لغما يمي يبا لا صورا لمم لا لمم كولغا نيا يمي يبا اسماء ممومدا مي يمسيت بومنا فرعون a fir'aun mai sun yati yan bumi na ma mun nam wom nabi wa ara ma mun nam labe ne yam sun tum tuma nisa ne fir'auna la fir'aun mai nan tum yam tum nisa ba al ma mun nam ne fa gilli asma wa ara fa'tiyahu wa ya fir'aun ya faqula ilinya ya inna rasula rabbik atun ya ko soba ton tuma ton ya ko soba nam ni na ala fo ma ya ari ayen tum tum ko ne fa arsil San ya yaa woto bas maana tɩ lagem tõnd bani israil bani israil ni wɩɩmã hambe misra so wuluma ko bale bãmba firauna tolg n dɩka bãmba wõre tɩ ya ma bala tɩ pa tadb sẽn tõe n maan kɔa yãkd n kʋʋde kʋʋdb kom dibli ba don kom puuli ya ya me min tek tek ko eh, ba so ya. tõnd yaa tɩ yini yɩ neb n kẽng zĩig nin wẽnnaam sẽn sagd tɩ b kẽng nebã yɛl b na n leb nebã b na ne ba. nebã jerusalem abna na ba ne palestine bala ya bene la biya mi yara ya le bene ya ne fa le batin ngon ko ne fa le batin ne fo metal lo tinga la tal lo zaman ko te pa mi yide mi ma po la pa mi yitil gare bon se bra po yam pa ya farsil ma ana bani israil wala tu'azibuhum rasib obiye rasib obiye bani israil dama ne fo ko do ko mdibili le fo ba do ko mfuli o yam ya sibor wa kad inaka silla hakika tun wa ponen ya be ayatin ni yel sala tun wa ni yel sala mun ni tun isir ya siddamba ti ya winna man to mutondo yemele mu'jiza ni Musa san tara ya rasara lalim ya nuga tun wa ni boy tun wa ni yel sala mun ni ti tun siriya siddamba ni tun wani yin pogon wa min rabbik yi soba winna menge wa salamun tilga lebe en yi sibare en yi alama ne taba alhuda ni ne ni ne fa sun pɔgɔ kanagar kɔ sibra de mo tilgar be me yi sibrare la yi wenga ni ne no wani san sakan tun kanagare maana san pa sakwa ar wenga nan pam fo fo nan pam yelle kun pam la fi lai yan baya rel woto ne la annabi musa ne annabi harun ila fir'aun inna qad inna qad uhiya ilaina atunya silla hakika mana wahi ti watun ningiya annal adaba tɩ ad sɩbgre ala man kadaba a be ne ned nina sẽn yagsa sɩda a be ne ned nina sẽn yagsa sɩda wa firaun sã n yags sɩda yaa sɩbr beene a wa sɩbgr beene a ne ned nina sẽn yagsa sɩda eh, wa tawalla la a gud n ba saksɩde rẽd wa fãa yel yaa gomde n na yaa gãlg n nananda n na nan gãlga firaun nananda la paam n kẽne bõe la paam n kẽ tʋʋmdã pʋgẽ kɔ ya eh, wa ya mukaddima arabra mi mu mukaddima gom ti uso na nan kwa na nan ti use ya na kan wala goma wa goma nan ke ta tawre ya ya hannan ti wuda na paman kala kwa na paman kala tara anan ana wa tara shika a abuzugun nan nan kwa labi awlan yela masaya qala la fir'aun yele a fir'aun yele faman rabbukuma ya musa la ya an la ya musaba ya fo musa Hmm? soka soaba yeel masã ya ala yãmb soaba ya fo musa tɩ bãngdbã yeele t'a sẽn welg musa ka ne pʋdba ka wa ya handa dat nan na n wilga anabi musa neemã nine ne handa n maan anabi musa tɩ rãng taoora bala fo wuba ka ma mun kaama ko e kari ya kar ba nebã yiibe sẽn kenga wo rasɛgl n sokame yaa la yaa ala yãmb soaba yãmb n yiibe ya ai eh. la a yel rabbukuma ma rabukuma yiibã la ya musa wela ko musa ni ko masa e bala yene wa yin nguba wa nguba foka ya handa tin tin ga ya tuma man sa foka fo sobe ya ai qala rabbuna alladhi la musa yeliya rabbuna alladhi atun sabalana abnina ata kull shay'in hun qubum wa fajili halqahu ananda nanda tinanda pidi la nande sun ne. ahum wana hun welg ne n yi munnaan sa taaba kɔ n yaa munnaan taase wala adam biiga a tara naan sẽn welge a ne bũnnaan sa taaba leb n yaa wotone bũmb-mugdame yaasa bãmb me tara naande sun welge n yi bũmb-mugda taaba lele wotone la bõe rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalaqahu summa hada repoorẽ tɩ wẽnnaam kãnega tɩ wala bũmb-mugda pʋgẽ masã e wẽnnaam me kãnega yinda. a sẽn na n bao rɩtla zĩ nina a sẽn na n bao yũuba zĩ nina a sẽn na n bao kãadmã zĩiga wẽnnaam kalga la wa bũmb mugda yaa pa faood yaa roa na n yaa bũmb muka yaa a ya san sẽn ne ami ya sẽn pa kẽed ne kɔ yãmb na mikame tɩ pesg pa wat n digr buug wa yaa wẽnnaam kãlga la woto kɔ sũmba hada ya wẽnnaam kãnegd ya wĩnga la a rɩɩb zĩiga a yũub zĩiga a fũr zinga yẽ me sẽn tõe n kẽ zĩ nina n wʋms alin biga me yi mai yi ziga ya waya wannan tum da wata sun mahada kala la fir'aun ya fa ma balun alqurun alula eh musa kwarki ban ne lam dam ki baro ne lam dam ki bare ma nan wanto annabi nuh ya adiya samudiya ba mara ya tanku tun dubo ba me yeli ya wanto wannan ne ne rele annabi musa ma ga masa ta fir'aun da tan nan jile yella bali fanya wala yella wai pa yã wala yelle n na fõna n soka soaba yaa tɩ bulu foo soaba segd n bao me gomda toon segd n da zĩnd nan t'a tɩ m na n pa tʋk rẽelemdam rẽelemdam yel pak tõndo rẽelemdãmbã yaa bãmba d gom t'a tõk ne tõndo ne sokra rẽelemdãmba sã n mikame tɩ tõnd sẽn been wã pa dĩin yaa e, anabi nuus zãma wã yaa samud yaa aad yaa bãmba daa tãn kug tũudb wɛ la b yell yaa wãn tɩ wẽnnaam nengẽ b yaa kɩf n dãmbi bɩ paamna neb rãn tɩ paama tɩlgre firaun sẽn sokr la woto nananna قال فما بال القرون الأولى قال لا النبي موسى يلا يا علمها عند ربي يمين بهم صبانين نكو يمين ما بهم صبانين يا وين بل يا وصبا فيلم باك ما من بمي بياتو من بمي بند تونتو ام يلملم وين ونا نين ام هندا رايا tawhid damba be وين nengẽ b yɩ lagm n taa dãmba bee wẽnnaam nengẽ tõnd pa ta تون ni rẽelem dãmb ye tõnd na wa wa yel nina zuga n yɩ yaa tõnd ne la yõ wã yẽ ka kẽbe kɔ qala ilmuha inda rabbi fi kitabin beega pʋga la wel pʋga la yadillu rabbi mam soaba pa tudugde ye wala yansa alb pa yĩmd yaase tʋʋm sẽn tʋma fãa bee been n kɔ tɩ na n tɩ yaooba la pa yẽ la kɔ pa yã wã la sẽn ye yaa yell kɔ le bala ye yẽ bʋdg n kẽ a ratame na n bʋdg ye n kẽ n bas yell nina sẽn dat n na n bala goama la pa rat kɔ n bʋdg ne goamã masã n na gomdã tɩ taal neb sẽn loog yʋʋm pa tɛka n basa meng kɔ alladhi ja'ala dal annabi musa ratan nan wuni gala me bam soba asifram la woto ko bam sob ni bam han wuni gida asifram la woto alladhi yela sob ni na ja'ala lakum al-arda hamman tinga ngan ko yamba mahdan tayapingri yada woto te zo zugi wasala salaka lakum la lebn tukun ko yamba fiha tengangẽ ne pʋgẽ yaa sobula soy pa tɛka tɩ y tar n kẽnde wa anzala la lebn siki min asamai tɩ yi saasẽ wã yaa maan sakoom yaa fa ahrajna tɩ tõnd wẽnnaam yiisi bihi ne sakoomã sababo azwajan kõbg toor-toore min nabatin ya bũmbundi sẽn yɩ ko, pʋgẽ shata yaa toor-toore tɩ kõbga yaa toor-toore kulɛɛrã yaa toor-toore yã wa yaa mangẽ yã wa yaa leemu yã wa yaa bãnan tɩ yaa toor-toore la fãa yit tẽngãngã pʋgã a soaba sɩframe la wotone n tʋma tʋmna a sɩframe la wotone woto fãa gill yaa sẽn dat n wilga firaun t'a bãng wẽnnaam n wilg ya lisa ka wa fãa gilli fo n tõe n tʋma soab ka be fo n tõe n tʋma soab baa yen ka be yaool n boond sob-nem n kõs me n kɔ ana rabukum la aala la fo pa tõe n tʋm yel lisa b sẽn sõdg baa yentã firaun sẽn tõe n tʋma soab ka be kolo ta wannan yaood n yetɩ in si sik woto fari rɩt la nema neema wa kobg tɩ wannan mai yeelba kolo riya wara au y an amakum imun bũmb ya wala y yʋgma y niiga y rũmsi piisi sã ya raag fi dhalik arbe woto wotood n ya la ayatin yel solom toor-toor n be bɩ yaa vẽelga ulin nuha ni yam damba yam damba b pʋgda yam ya te annahyu bale yam sẽn pid ko a gɩdgra a ba yitum beedo yam gɩdgda neda t'a patum tum tʋʋm wẽnse da t'a patum tum beede en n gɩdgra t'a pa kẽed yeel patar pa ne a ye rẽn ket n te tɩ ole e yam damba en get n mense yit wala tum wẽnse la tum beedo lel pore tɩ a nabi musa leb n yeelba minha halaknakum ne wẽnnaam zelemde minha ad yaa tẽngãng yẽ n pʋgẽ tẽngãng ne wẽnnaam sẽn sɩfe tãmb yadga lame n kõ tõnd t'a yaa pĩiri la a leb n sik tɩ yɩ saasẽ wã sakoom tɩ paam tẽngãngã t'a buls ne yẽk sakoomã sababa tɩ yaa tibiis kõbg toor-toore tɩ yaa rɩɩtl ne tõndɔ a ne tõnd bõe a ne tõnd mumug tɩ tõnd tar n daagd n be yaasa minha la bɩ yaa tẽngãng kãng pʋgẽ yaasa khalaqnakum la tõnd wẽnnaam na a ne yaaba adam alayhi salam nanda rẽelem yaa tʋʋm kãng bala la wẽnnaam dɩk n yagd yaaba adam wa fiiha leb n yaa tʋʋm kãng pʋgẽ yaasa nu'idukum la tõnd nan lebe, leb n lebs yãmba y sẽn wat n tig n ki yaada na n yɩɩbe yãkda tẽngãngã pʋgẽ maan pãrg tɩ yaa yaoogo ne. lebsos beene naanda sɩnga b yɩɩ beene na n le leba beene yaasa yãmb pa yã lel wẽnnaam yetɩ alam najal al arda kifatan ahyaan wa amwata ton wannan ba kun yam tenganga ti an seke e wete ba la kidba ba la kidi fa han voiti ngang zu sekra la gan hazinsi to man wa to ketam tun bala ngente tinganga sekra hin kidi be sekra hin kidi me sekra be ko zin be men kin dan tenga to ba be voiti ba nan sekra me hin kiri me nan sekra me wato fa ya wannan to ko kare ni nan watan pa voi man da watan pa ya to be ta zini kalbin be dale ro wati zin kalbe zin ka kai ai la zin be me wala tinga nga pitu be dane dale kiya he ti zin kan so lo de mm ki de be fa ner fa pa da ganzi ko ner fa pa na ganzi hindo nan pa ma ro kon kinga ande hin ki me nan pa ma zin gin nan so lo ka ti ya ya ulum ganzi ga yan baya wa minha lebe ya tengan kan kon ya sa nukhrijukum la ton wannam nan lebe yisi yamba taratan ukhra ya alkiyam dar masa tɩ yik n yals wẽnnaam taoore tɩ wẽnnaam maan wãna tɩ wẽnnaam geel yãmba y tʋʋmde rel eh, le wakata paam n kẽeme eh, tɩ d na n tɩk kaane aya pisnu la a nuu-zĩiga eh, kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam leb n gud n taas beoog laafɩ tɩ leb n paam taaba ta wẽnnaam tã d kell n paasd fãa gil segl sõngo rel le woto yaa sũ-noogr koɛɛga sẽn wa n yɩlma biisã nengẽ n yaa miisre taood dãmba yetɩ b paama kũuni n yaa wala mikro rãmba sẽn na n ning miisrã pʋgẽ wotone n leb n paasd yaasa Eh, soaba le pʋʋl mam yasa tɩ wẽnnaam sã n sake b bana wani waa ne n pul dãmba n na n leb n maan le eh, ban pili leb na n leb wa pass n leb n wa paas rɩkɩmbã sã tɩ tʋʋm sõngo ne sã n tʋm neere segd n pʋʋsa lame kɔ segd n pʋʋsa lame segd to kõsa wẽnnaam n kõ tɩ wẽna ma na paasa paango rɛk tõnd maan na a ta ma wi wẽna paasa soab paango nda kɩsb ligda me yaasa ma wana no yi bu nda tɩ spiila tɩ spiila a yembre n wa fãa yaa toom um sõmse zãma wa sẽn tʋme la la d kota wẽnnaam tɩ sẽn yãgsba fãa wẽnna ledse wanna liban pass pa paangã barka en ya yaa baoodba wẽnna kell n paase wẽnna kell n maana d fãa yel segl sõngo wẽnna paasd fa yi barka